saukar kuma ya falkar da su daga rasana har ya zama ba ta shagaltu da duniya ba ita kadai wannan ya zama sanadin suka hada duniya da kuma addinin su gaba daya suka tafi da su lokaci guda kuma suka fahimci ubangiji da haƙoƙinsa a kan su kuma suka ba da su kamar yadda shi ubangiji yake son a bayar da haƙoƙin nasa kuma suka tsayu tsayin daka wurin gaskiya da riko da ita na godiya godiya wadda ta zama ta cancanci gidi tsohon wa ta'ala kuma ina gode masa da neman taimakonsa Allah shi ne majalisin al'amuran muta musulmi shi ne majalisin al'amuran masu imani kuma madalla da Allah ya zama mataimaki majalisin al'amuran muminai ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala wanda shine mai mulki na hakika wanda shine mai karfi na hakika kuma ina shaidawa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma Allah ya aiko shi da gaskiya kuma shine zababbe amintaccensa akan wahayinsa Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iyalansa da sahabbansa dukkaninsu gaba ɗaya bayan haka yan uwa musulmi ina farawa da nasiha ga kaina da su gaba ɗaya na farko shine mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hakikanin jin tsoronsa domin mu samu ribanta a nan duniya mu kuma samu ribanta a gobe alkiyama mu kuma samu ribanta da ni'imominsa da yardarsa samu yaddarsa sun a nan duniya kuma zama ke yardaddinsa a ranar da za mu haɗu da shi a ranar da na farko da na ƙarshe za su haɗu domin yin hisabi kuma kowa a ba shi matsaya da abin nan mashigawa da taddace babu shakka yan uwa musulmi sani cewa Allah ya halitte mu ne domin mu san shi ne ubangijin mu mu san shi hakikanin sanin sa kuma mu bauta masa hakikanin bautawarsa jin daɗi ya tabbata ga duk wanda ya tsaya akan wannan manufar da Allah ya halitta shi akan ta yin bauta zuwa ga Allah kuma bauta ta gaskiya kuma ya jibinta al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abu shakka haƙƙin ubangiji akan mu haƙƙi ne sananne wanda kuma Allah ya sanar da shi a cikin alƙur'ani bai koyi wannan haƙƙin zuwa gare mu ba shine haƙƙin mu bauta masa shi kadai kada mu haɗa shi da kowa a wurin bauta wannan shine makasudin halittar mu don mu bauta masa kuma in za mu bautan nan mu kada mu kada mu hada da kowa a cikin wannan bautar mu kada ya tashi mu kada ya tashi da bauta ko mu tabbatar da shi a matsayin ubangiji wanda baya da wani abokin tarayya wannan shine primary assignment da Allah subhanahu wataala ya halitta kowane dan adam a kansa wanda ya bijire to ya bijire ma wannan manufar ya bijire ma wannan nauyi da Allah subhanahu wataala da kuma hakke da Allah subhanahu wataala ya dora zuwa gare shi zuwa ga ubangijinsa don haka wannan shine wato jin daɗi da samun nasara da samun tsira gobe alkiyama ya tabbata ga waɗanda suka ba da wannan haƙƙi suka bauta ma Allah shi kadai ba su yi shirka da shi ba kuma shirkan nan koyayya ko bayyane domin shirka akwai bayyananna akwai koyayya wadda koye take sannan akwai bayyananna wadda bayyana take kowa ya santa wanda da an yi magana shirka haɗa Allah da wani a cikin magana ko a cikin aiki ko a cikin aƙida mutum ya aƙidantu da wani abu wanda yana ganin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta zuwa gare shi to akwai wani wani wanda shi ma ya cancanci ya cancanci wannan irin sa'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta zuwa gare shi yana ganin akwai wani wanda shi ma ya cancanci wannan sa'ar to sai ya zama duka mutum ya kore wannan a cikin zuciyarsa ya kore wannan a cikin maganganunsa ya kore wannan a cikin ayyukan gabansa to sannan za a lisawa cikin wa'anda suka ba da wannan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala to haka koye da bayyane za su yi iya kokarin su sulhunci shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan su tabbatar da wannan aikin da za su yi na Allah subhanahu wa ta'ala na ibada kuma ya zama akwai biyayya da kuma ikhlasi a ciki a biyayya ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aikin ya zama dukkan abin da zai aikata ya yi ne yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya muna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi sannan ya zama an yi wannan abin don Allah kawai ya zama don Allah aka yi ba don wani abu ba ko da an yi shi kamar yadda ya kamata in ya zama babu ikhlasi a ciki an yi shi da wata manufa ba ta Allah ba to har yanzu dai aikin nan bai zama aiki wanda Allah subhanahu ta'ala zai dauka matsayin wanda an kai saboda shi ba saboda kai ma musulmi mu sani cewa cikin wannan shine babban abin da ya kamata kowane musulmi ya sani aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora masa sannan ya yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mataimaki mai jibinta al'amuransa a koda yaushe dukkan wani abin da bawa yake husanta to ya sani wanda ya kamata ya mika wannan abin zuwa gare shi shine Allah subhanahu wa ta'ala shine majibintan al'amarinsa shi ke biyan bukatunsa don haka idan mutum ya faɗi wannan kuma ya biyo bayan haka da tuba kan zunubansa a koyo shi ya rika lisahin abubuwan da ya wa'anda ba daidai ba sai ya rika tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma in zai tuba nan ya tuba ta kwarai wadda ba za a sake komawa a cikin wannan laifin ba tuba ta gari wadda abin nan wannan zunubin shi kenan da kai da shi ba za ka sake dawowa zuwa gari su ba sannan ka yi kokari ka gyara ayyukanka kafin mutuwa ta zo maka babu shakka kowa ne daga cikin ɗan adam kowa daga cikin mu ya san cewa akwai ranar da mutuwa za ta zo akwai ranar da ajali zai zo kuma ajalin nan yana nan kusa gare mu ba nesa yake ba ajalin kowa kusa yake da shi ba nesa yake ba sai dai wanda ya riga wani kawai amma wanda ma ya riga ba sauri yayi ba shi ma wanda an nan ba makara yayi ba ajali yana nan mutuwa tana nan kowa ya yarda da ita da musulmi da kafiri kowa ya yarda akwai mutuwa kuma kowa ya yarda ana mutuwa har yanzu ba a samu wanda ya mutu mutuwa yace ƙarya ce ba saboda ita faro faro a ganin ta saboda haka mutum ya kokari ya gyara ayyuka ne kafin wannan mutuwa din ta zo kafin ranar da mutum zai yi nadama domin wanda bai bi wa'annan matakan ba bai gyara ayyukansa ba akwai ranar da zai yi nadama ya nemi a maida. da shi duniya da ya hasarata alama farrastu fi jambillah wa in kuntu lamina takhirin zai yi hada na sani zai da na sani ya tiji yaka ya ce kai tona na ya saka fi ta bangaren ubangiji ban yi wa Allah abin da ya ce yi ba ban yi da'a ga Allah yadda ya kamata ba ban bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake hadisi ba ban yi abin da Allah yake so ba kai so na ina zai yi a mai duniya in dawo in gyara alhali kuma wannan fargar jaji ce babu yadda za a yi dan adam bayan ya mutu a sake mai da shi duniya ya gyara abin da ya shi kenan in ka gyara kafin mutuwar to shi kenan za ka je cikin gyara in baka gyara ba kafin mutuwar kuma shi kenan abin da ka je da shi haka zai tabbata saboda haka don kauce ma wannan kada dan adam ya da na sani ranar da da na sani bai da amfani duk wanda ka gaya da na sani ranar alkiyama ya mai a mai da shi duniya to ta ɓaci gare shi duk wanda ka gaya ya nemi a mai da shi duniya ya dawo don ya gyara to ta ɓaci gare shi kuma gyara ne wanda ba yiwuwa Allah zai ce ina ai mun baka rayuwa tsawon rayuwar da ya kamata a ce duk in kana da tunani a ce kai tunani a ciki duk wanda Allah ya raya shekara talatin arba'in hamsin sittin wani har saba'in wani har tamanin to wace dama kuma kake jira kaka gyara kaka tuba zuwa ga Allah duk wanda Allah ya raya tun gashin ka yana wani health ha aka waye gari aka waye gari farin gashi ya fara tsiro maka a cikin baki to wace dama ce kuma ta rage wanda ba a baka ba Allah zai ce ai mun baka rayuwa ta duniya tsawon rayuwar da duk wanda ke da tunani wanda aka niyyar yin abin kwarai ya kamata a ce yayi don haka yanzu kai dai yanzu abin da aka gare ka dai ka tsantsani azabar abin da ka aikata saboda haka don mutum kada yana na sani akan wannan yanzu ku bi tsawon rayuwa kawai mutumin da aka ba rayuwa tun bai balaga ba har ya balaga har ya shiga cikin shekarun tsuha amma har yanzu bai yi tunanin ya tuba zuwa ga Allah ba yaushe zai tuba in ka ɗebe ma ita mutuwar kanta da rayuwar da aka baka hurhura kawai da za ka yi zuwa mutum wa'azi ce ka faka musibu ra'asika min nadirin yughalibu launuhu launa sawani hurhura wannan da za ka yi zuwa maka kana nan bugashin kana bakin irin sai ka gari ka fara ganin kare guda hori sannu sannu ka fara ganin kare hudu farare sannu sannu har a fara ya fifty fifty rabi hori rabi baki sannu sannu har farin ma ya fite gaba ɗai wani in ka tibi kai ne za ka ga hori ne kamar an kakkaɓa mai gari gaba ɗai baki ya ɓace hori ya hito ya za a yi wanda Allah ya ba irin wa'annan shekarun har ya kai ga wannan rayuwar kuma me yake jiran Allah ya sake bashi wanda zai ƙara samun wasu shekarun da zai bi Allah subhanahu wa ta'ala duk shekarun da ya kamata Allah ya baka nabi ne na ka gane Allah da ai an ce kursiya gare ka yanzu yanzu fa har yanzu da kake da horon har yanzu kursiya ce da ai an ce ai kila hankalinka bai cika ba to har yanzu da kake da horon har yanzu hankalinka bai cika ba saboda haka horon kanka kawai ta ishe ka ta zan wa'azi ga nan kana kallo launin wari a hankali a hankali har ya zo ya linja ya linja ya launin baki alhali bakin nan shi aka sanka da shi a da farin nan daga baya ya zo shekaru ne yau da gobe ke tasa har farin ya zo yanzu aka waye gari ya fice bakin aka waye gari yanzu gaba ɗaya da kanka da geminka da duk wani wuri inda gashi yake ga jikinka ya koma wari head anya wannan bai isa wa'azi gare ka ba wasu shekaru kawai shekaru kawai da mutum yi su ya kamata su zan wa'azi gare shi ba sai an ce mai Allah ya ce annabi ya ce ba ko ba karanta ma aya ba ko ba karanta ma hadisi ba yau da gobe kawai ya kamata su zan wa'azi gare ka a gaba gare ka Allah ya daga wane yanzu ya karya shi a gaba gare ka da wane kawai ake bi yanzu ko labari ne ba aji a gaba gare ka da wane duk inda ya biyo kowa tashi sai ka shi aka kallo yanzu sai ya biyo ma kowa bai san ya biyo ba a gaba gare ka da wane in ana son gani ne tashi da haka kana son gani ne ba gane ba amma yanzu shi za ka iske zaune bakin garka da ya kujerar roba Kina da dan ma mai biyowa ya zauna sai hira a gaba gare ka wane da karfi ne yana tahiya da ƙarfi yau an waye gari da sanda ya tahiya a gaba gare ka wane in duk garin ga ake son a saisuwa yana iya saye shi amma yanzu an waye gari abinda zai ci ma da kere ke samu shi a gaba gare ka duk wa'annan wa'azoji Allah ya yi shugaban ka ta gani a gaba gare ka aka haifi wane har ya girma har ya mutu a gaba gare ka kai ke ɗauko wane yana jariri yau an waye gari har ya yi aure shi ma ga ta ɗaya ana ɗauko suna fitowa wannan duk bai sai zan wa'azi gare ka ba duk wanda wannan bai zama wa'azi ba wallahi ko an karanta mai aya ko an karanta mai hadisi ba su zama wa'azi gare shi domin wannan duk wanda yau da gobe ta zama wa'azi ba to babu yanda za a yi abin da za a karanta miki na wani nassi na alqur'ani ko wani nassi na hadisi da ya yi tasiri gare shi don yau da gobin nan kawai ta ishe ka ta zama ta zama maka wa'azi ta ishe ka ta gane Allah subhanahu wata'ala duk wayan ga canje canjen da aka samu shi Allah yana nan sama sai da yayi kana nan ƙasa sai da ya tana nan iskan da yake ba kana shaƙa har yau ba taɓa samun yankewa ba an ka yau an waye gari iska ya ɗauke gaba ɗaya jama'a ba su da iskan shaƙa sai an sai kowa sai ya kai ya sau oxygen na shaƙa shi Allah duk abin da ya saba yana nan bai canza ba amma duk wa'in da canje canje kai ka gan su da kanka a ce ka ga ya kamata ka gano cewa Allah shi ne ya kamata a bi don shi ne kawai Allah shi ne an madakata shi babu inda za ka iya tsere mai Allah bai canzawa bai tsuha sannan yadda yake yana nan haka nan babu abin da ke canzawa ta bangaren sa amma kai naka bangaren abubuwa suna canzawa yadda kake da wani kai ma ka san yanzu ba haka hake ba ƙarfin da kake da shi da yanzu ba haka hake ba da in za ka tashi baka dafa komi zabura ɗaya haka yanzu ko in za ka tashi sai ka kalla wajen so hudu sai ka kalla ne ka kalla gwiwa da kyar ka tashi wurin kunkuru ka kalla da kyar eh, wani sai ya kalla ya kai so biyar kafin ya tashi da zabura ɗaya haka ka tashi komi ba ka dafawa a ce wannan bai sai zan wa'azi gare ka ba bisa Allah ranar alkiyama zai ce muku ina ai maganar a sake baka wata dama bai taso ba an nu'ammirkum ma ya yatadhakkaru bihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir a ce ban muraya ku lokacin da ya jin mai tunani mun ba ku damar da jin mai tunani ya kamata ya tunani a cikinta ba mun ba ku shekarun da ya kamata duk abin da za ka yi in kana niyyar alkhairi nan shekarun da muka raya ka ya kamata a ce kai Allah da ce na fazuku fa malil na min nasir ku dai ku dandane azaba tunda kun zama azalumai kun saba alƙawarin Allah Allah ya halice ku don ku bauta masa ku yi abin da yake so ba ku yi ba kuka saba wannan alƙawari don haka kun yi zalunci kun zama azalumai? Azalumai kuma a yau ba su da mataimaki ba wanda zai iya taimakon ka a ranar alkiyama domin shi wanda kake tunanin ya taimake ka shi ma take ne yake ya ku yi uwa musulmi ku sani cewa wannan rayuwa da Allah subhanahu wata'ala ya bamu bai bamu ita don mu zaɓi duniya mu bar lahira ba ya bamu ita ne domin mu yi amfani da ita wannan duniyar da muke ciki domin mu tanadi abin da mu amfana da shi a ranar alkiyama ita wannan duniya wurin noma ne wurin girbi shine lahira nan duniya an kawo ka ne ka noma alkhairin da zaka ci gobe alkiyama wanda kuma bai noma ba babu shakka duk wanda ya yi noma to sai yayi awo nan duniya ma kenan idan aka yi ruwan shuka ka ki shuka kowa ta yi shuka aka yi noma to sai ko kaga kowa na girbi yana kawo hatsi gida kai ko kana zaune babu yanda za a yi baka yi shuka ba ka je ɗaya lokacin girbi ka girbe gero ka kawo gida to ita ma lahira nan duniya wurin noman lahira ne ana ake shuka lahira ana ake masa noman halin ana ake sa masa taki da girma amma in an sai lahira can za a girbi wanda duk bai haka ba ba zai girbi abin kwarai ba a ranar alkiyama wajibi ne duniyan nan mu kalle ta da kallo mai kyau mai mata jibi irin wanda ya kamata mai mata kada ya zama mulin jaji ita akan lahiran mu kada ya zama mulin jaji da ayyukan miyagun ayyuka a ta akan kyawawan ayyuka babu shakka duk wanda ya haka ya cuci kansa ya yaudare kansa kuma bai yi abin da zai amfane ka ba ita wannan duniya wuri ne inda aka kawo ka don ka tanadi guzurin lahira idan mutum zai tafiya yanzu za ka tashi zuwa lagos to allah za ka tashi hannu ka ci haka nan sai ka tanadi kuɗin mota akalla ka tanadi kuɗin cin abinci bisa hanya ba za ka yadda za ka yi tsaya tare da sauran jama'a ba kowa da guzuri ne kai ka zo haka nan duk inda an ka zo sai ai ma tarbace a biya ma kuɗin mota duk inda an ka zo sai ai ma tarbace a sai ma abinci in dai ba dole ta kama wa ba wanda zai so haka to duniya kenan da yake in kan rasa akwai mai iya taimaka ma duk wanda ya ce lahira bai da guzuri to an gama da shi domin babu mai iya taimaka maka lada ko kan akai wa ba mai iya baka ita a ranar alkiyama mutum zai yi burin inda za a sa uba ne wuta zai kifta zai ba Allah cewa Allah in zai yi ga ubana na a sa ta wuta ni in tsira mutum zai ce Allah ga uwata na a sa ta wuta ni in tsira mutum zai ba da mata sai zai ba da ɗaya ne zai ba da ƙabila sai zai ba da duk kai Allah karfe ma sai mutum ya ce Allah to na ba da kai duk duniya kowa a sa ta wuta ni in tsira Allah ya ce ina wannan ba ta yiwa kowa aiki ne zai amfane shi a yau zaka in ka zo da aikin da zai tsirar da kai kenan wannan lahira kenan ba lahirar da mutum zai iya ba da kayan kowa kadiba soyayya da ke tsakanin uwa da ɗa kadiba soyayya da ke tsakanin ɗa da uba wanda yau da wani abu wani zai taɓa mahaifinka sai inda karen kai ƙari to ranar alkiyama mai laifi idan ya ga wuta ya ga irin wata ke kake zabura tana neman wanda za a kawo ta ci zai ba da tayin mahaifinsa zai ba da tayin mahaifiyarsa zai ba da tayin uwarsa abinda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani kenan يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه كالتي ومن في الأرض جميعا mutum ma zai tunan inda Allah zai ta ya ba da sai ya ba da fansar duk duniya kowa ya sai wata kide ya tsira Allah ce ina kalla inna halaba kai dai wuta ce mai tsananin nuna ga ita kuma za ta shiga babu makawa babu wata dubara babu wurin gudu babu wurin tsira saboda haka wannan duniyar kada mu bari mu mai sai da ita ce wani al'amari a wurin mu wajibi ne mu yi kokari mu kiyaye dokokin Allah akwai ban mamaki ga mutum ga yadda muke tafiyar da mu a yau akwai ban mamaki ga yadda muke bata lokutan mu a yau ga banza alhali kuma wannan lokaci da muke gani shine hada mafi tsada da Allah subhanahu wata'ala ya bamu kun ga wannan lokaci time is the most expensive hada da mutum yake da a rayuwar ba wani kaya da kake da mai tsada wanda ya kai tsadan lokacinka duk wanda ya hasara bai amfani da lokacinsa yadda ya dace ba to zai yi hasara zai da na sani sadda da na sani ba ya da amfani ko duniya mutum ya banzan da kurciyarsa ya banzan da lokacinsa damar da Allah ya baki bai yi amfani da ita ba kadiba irin nadamar da zai yi idan ka kuke masa to bale a ce lahira ran da bayan ra'ayi ka dawo ka gyara babu wurin gyara shi shikenan duk abin da mutum sai da shi ranar lahira to shi ne zai tabbata a cikin har abada babu dawowa amma ita duniya in ma wata wahala ce haka ce a nan lokaci gare ta da zaran ka mutu shi kenan ba shi kenan ba wahala ta kare in wani rashin lahiya ne kake ciki da zaran ka mutu shi kenan wahala ta kare in wani talauci ne hake ciki shi kenan da zaran ka mutu ka koma ga Allah shi kenan wannan talaucin ya yanke in dai kayi abin da Allah yake so za ka shiga wata sabuwar rayuwa wanda ba ma za ka taɓa tuna cewa duniya ka taɓa zama da ciwo ko talauci ko wata damuwa ba saboda haka duniyan nan mu ɗauke ta da sauki mu yi ƙoƙari mu yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana a ta. akwai ban mamaki yadda muke banzartar da lokacin mu kamar yadda faɗa wanda shi ne mafi tsada a gare mu wa'ancin mutanen da muka ambata da zu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu babu wurin gyara an ba su isasshen lokaci da ya kamata su bi Allah ba su bi ba wasa suka yi da lokacin su kesa yasa suka cimma wannan matsayar sun yi wasa da lokacin su ne yasa wannan ta mutu. su to ka kiran mu anan shine mu yi amfani da lokacin kada mu yi amfani da lokutan mu wajen abin da baya da amfani gare mu a duniyar mu ko lahirar mu sannan mutuwan nan tana nan tana bin mu babu lokacin da dan adam zai iya gudu ya je wani wuri ko ya tsere mata tana nan tana bin mu a cikin kowane kyaftawa ido kuma duk sanda mutum ya kyafta ko wani abu ya ragu a cikin lokacin da aka ɗiba masa na rayuwa kullum kana ƙara kusantar kabari ne kana nisan da duniya kana ƙara kusa da kabari ne kana nisan da duniya to abin a haka me zai sa ka ɓata lokacinka wurin yin abin da ba neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda kullum yana ƙara kusantar kabari ne yana ƙara nisa ga duniya kana ƙara ci kilomitoci masu yawa nesa ga duniya kana ƙara rage kilomita ɗin da aka kalanka da lahira kullum haka ne kullum haka ne har lokacin da za a kai mutum ya shafa ya ji shi kwanci a cikin kabarinsa kuma abinda daga lokacin nan da zarar haka ta faru kenan mutum zai ci gaba da cin amfanin abin da ya aikata ne ko aka sai haka idan ya aikata aikin kwarai to zai ci gaba da cin amfaninsa kuma shikenan har abada zai ci gaba da zama cikin daɗi cikin ni'ima idan kun bai yi abin da Allah ke so ba zai ci gaba da zama cikin damuwa da matsala da hikima da azaba da tashin hankali kuma har abada babu lokacin da wannan yanayin wannan rayuwar za ta kare ya fi yin musulmi ku sani cewa wannan addini namu shine abin da ya kamata mu mai da hankali a cikinsa. shi shine abin da ya kamata mu mai da dukkanin tunaninmu zuwa gare shi domin mu tsira gobe alkiyama ku sani cewa ita wannan duniya abu ce wanda take take zuwa ta kare ko dai ka kare ka batta ko ita ta kare ta bakka Iyakan burinka duk a ce ka tara ta in mukami hake nema a ce ga ka samu idan kuɗi ake nema a ce ga ka samu to mun ji ka samu to ka tara kwanakin da zaka ci mulkin ko ka tara kwanakin da zaka ci kuɗin in ka tara su iya kaka ka tara dukiyar amma ba ka iya tara kwanakin cinta to to nawa mutum ka kare sai ya kare duk wahalar ya tara din daidai ya zauna ya fara jin daɗi sai a ɗauke ran to nawa mutum zai samu mukami in mukami ne sai ya fara zama duka kujera ya fara miƙe kafa sai yana zaunawa kenan tun bai ma miƙe kafa sai ya fara jin daɗin kujera ba a ɗauke ran so nawa mutum ka ka gina gida sai ya gama komi an yi hanci an sa komi duk wani abu na jin daɗi kayan alatu an sa har an sa ranar ranar tarewa ma amma ya tare cikin kabari sai dai maza su tare cikin gidan so nawa aka yi wannan ke da ce ko da ka mallaki abin da ake son ka mallaka na burin duniya to ka sai a tambaye ka ka mallaki kwanakin da zaka ci wannan abin eh mun ji ka tara jin daɗin ka tara kaza ka tara kaza to kwana nawa ka tara su kuma na cin wannan dukiyar Ba mu tabbas ba mamaki abin ɗaya na ka tara amma kwanakin sun ƙare ba ma kai ke da amfanin cin abin ba amma kuma hisabin wannan abin yana nan kuma shi ne haɗarin abin ko da baka ji daɗi da abin ba tun da ka tara sai Allah ya ma tambayoyi ya ka tara wannan abin idan mukami ne ka samu sai Allah ya tambaye ka ya ka samu wannan mukamin shin ta hanya eh, ta hanya mai kyau ka same shi ko kuma ta wata hanya ka same shi idan dukiya ce ka tara sai Allah ya tambaye ka shin ta hanya mai kyau ka same ta ko wata hanya ta ka same shi ko menene sun malatu tsalunna yau ma idin an na'im ya ku yi uwa musulmi dukkan abin da za mu yi a yau mu yi kokari ya zan duniyar nan mu kalle ta da bangare guda amma idan muna kallon lahirar mu kallo na sosai kai full lahir ka kalli lahirar ka in ka zo duniya ka ɗan yi din kar kai full lahir duniya idan kai kawai ita kawai kake kallo in kai yaka sai a waye gari a samu matsala mayar yadda duniyar nan ta zama haka shi ya kai rayuwar mu a yau muka waye gari gaba ɗai al'adunmu ma na addini wanda addini ya canza da mutumin masu muna neman wasu abubuwa can daban wa'anda ba namu ba ba na addinin uwa ba ma na al'adarmu da muka saba da ita ba yau in shaɗi dukkanin sha'anonin rayuwar mu bibi aure auren mu gani saboda kawai mai ne da duniya da son jin daɗin ta aure auren mu ma yau in shaɗi ba za ga kusan wasu wasu magufu ko aure da aka yi irin na kiristoci su ake yi a gidajen musulmi a gidan musulmi a aure yanzu an yi wani kofin of case wani exchange of rings duk abin da ke faruwa yanzu nan. gidan musulmi za a yi aure a zo a tara jama'a ga ango ga amarya ga oban ango ga oban amarya ga ƴan uwan oban miji ga ƴan uwan oban amarya a taho oban amarya tsohon tsohon da shi babu kunya babu tsoron Allah da duk ana mai kiɗi yana rawa gaban ta ya je gaban turki ne gaban kowa wannan ba al'ada musulunci ba ce ba al'ada ba ma al'ada bahaushe ba ce amarya ta hito ta yi rawa ai mata kari gaban ubanta gaban uwarta gaban uban mijinta gaban uwan mijinta shi ma an ya zo ya rawa ana eh ana taɓi a zo ai kari ita ma uwa amare ka zo ta ya rawa duk sun zubar da mutuncin su ya za a yi wannan mijin ma sai ga mutuncin su tunda ya gane ta cizon banza hake ka ya rawa gaba ne ana ma kari wani mutunci kan rage wanda zai gari a gare ta yasa da an kai yarinyar bai ganin mutunci da kwana biyu da ke ce mata ɗayan mutanen banza don ubanta ya gwada mai gaba gare ta mutumin banza ne don ku ya ce mata ɗayan mutanen banza kai kan ne ne ya ce mata ɗayan mutanen banza saboda ka mai da kanka da filin banza kuma wannan duk da sunan wayewa ke, musamman yan boko mu sun ku irin wannan aƙida daga turai da kudu wannan kowa ya sani dole sai dai in ka je tattu za ka ga wannan to sai aka san sai a zo kuma bayan an gama duk wannan shekar sakar sai a kawo kiyar sai ango ya yanka ya samu amarya sai ai tafi eh ai tafi kima ya yanka ya samu eh ai tafi ɗayan musulmi auren musulmi yaya za a yi irin wannan auren ya yi lasin tsakani da Allah auren da dama tun ka hayan ayi shi an kashe shi ya mutu kisa aure auren mafi yawan aure auren mu yanzu ko da aka yi su dawa aure ne kawai aka yi fatacce ne uwayen da da uwan uwayen miji da uwayen ango sun kashe aure tun ka hayan daura shi don haka ko an kai shi tun da makashi yana bai zuwa ko ina sai ga in an yi aure ɗari da shekara da waya baɗewar haka ko bayan shekara uku in ta bincika ka iske hamsin lahiya lau sauran duk sun mutu daga wanda ya mutu gaba ɗai sai wanda ana nan ana gokom gokom tsakanin gidan kullum da ya tashi yau a sai kotu nan a dawo saboda haka wannan rayuwar wallahi in ban da ba za a yi mu zauna lahiya babu yanda za a yi mu zauna lahiya daga lokacin da muka ɗauko rayuwar da ba mu ba rayuwar da ba ta addinin mu ba muka ce da ita za mu rayu ba yanda za a yi mu zauna lahiya saboda haka sai mun dawo mun dawo cikin hayyacin mu ba a ce eh, saboda Allah ya baka kuɗi kawai Allah godiyan maye saboda kawai ya baka kuɗi me za ka yi da su bari ka wa Allah shegantaka kawai Allah ta tsara ka gwada mu Allah baka gode baka gwada mu Allah kai dan ta'adda ne wannan abin da ke faruwa kenan musamman a gidajen mawadata duk sanda za a yi aure aure abin da ke faruwa kenan ya kamata a ji tsoron Allah wannan duniyar ba komai ce a dawo a yi abubuwa yadda abu yake yadda Allah subhanahu wataala yake so a yi sai a zauna lahiya gidajen mu su zauna lahiya in an yi aure sai auren aure Allah ya sa albarka a samu zaman lahiya kuma abin nan abubuwa su sai daidai saboda ka yan uwa wayannan abubuwan suna nan sun shigo cikin a yau yanzu kusan duk kasashen mu na nan kasa Hausa mu ba mu san wannan abin ba sai yanzu daga baya kusan banda abubuwa da ake sai kakkawa shi yasa yanzu gaba ɗaya an mai da kasa harkar wasanni kawai harkar wasa da harkar shagala da harkar eh, abin nan eh, tsara da rashin mutunci kusan an mai da kasar kusan abin da ke faruwa ke nan saboda haka dole mu yi kokari mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana kallon mu Allah in dukiya kake kuri da ita da ya baka za ka yi rashin mutunci yana iya anshi ta sai ya kyale ka sai ka gama duk shekar an yi an gama wata biyu bayan kayo kashe kan sai sai ya fara kawo ma matsala yau ko ina ka ko ina ya cije abin ba dukiya ka kike kudi da ita ba to sai Allah ya jarrabe ka sai ya alta abin tunda dama duk wanda kaga Allah ya ba wani wata dama ko menene jarrabawa ne in Allah ya gwada kai ka baka jarraba sai an tsaye ba wani haka Allah ke yi ina fatar da wannan za mu yi kokari mu kalle wannan duniyar mu ga abubuwan da ke faruwa cikin ta mu sani cewa ba wurin zama ba ce kuma dan lokaci ne dan kaɗan kuma Allah zai sai ya mana tambaya akan rayukan da muka rayuwar da muka yi a ciki sai ya tambaye mu abin da muka aikata a ciki kuma sai mun amsa abin da muka aikata a ciki saboda haka kowa ya kokari ya tanadi ansa da zai ba Allah yadda ya gudanar da rayuwarsa ya tanadi ansa da zai ba Allah yadda ya sarrafa abin da Allah subhanahu wataala ya bashi na wata dama ta duniya domin lallai babu makawa sai an yi haka kuma ba wanda zai fita ya tsere ranar alkiyama har sai ya amsa wa'annan tambayoyi da Allah subhanahu wata'ala zai masa Allah ubangiji ya ba mu ikon gyara ba mu ikon dawowa cikin hayyacin mu kada ya wadata ta rude mu ya ba mu ikon dawowa cikin hayyacin mu kada wata dama da muke da ta rude mu ta samu kauce ma Allah subhanahu wata'ala ta dauko su dabi'u wanda ba namu ba na addinin mu ba domin kawai saboda muna jin muna da wadata ko kuma Allah ya ba mu wata damar da muke ganin ya ba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alladhi ayqadha al-ghafilin wa nafa'a bi tadhkiratil al-mu'minin falam yashtaghilu bid-dunya wahdaha بل جمعوا بين الدنيا والدين وعرفوا ما لربهم من الحق فقاموا به قيام الصادقين أحمده حمد الحامدين وأشكره وأستعينه فهو نعم المولى ونعم المعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه تفوزوا بنعيمه ورضاه فإن الله خلقكم لمعرفته وعبادته فطوبى لمن قام بحق مولاه فحقه عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا شركا خفيا ولا جليا وأن تحققوا المتابعة والإخلاص ويكون الله وحده لكم ناصرا ووليا <clears throat> فتداركوا أعماركم بالتوبة النصوح وإصلاح الأعمال قبل احترام النفوس وحضور الآجال قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وطاعتي بالجلال كيف تفترون بالدنيا كيف تفترون بالدنيا وقد أمدكم بعمر يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقد علمتم أن الأجل ينطوي والإنسان في كل لحظة يرحل ويثير يا عجبا لنا نضيع أوقاتنا وهي أنفس ما لدينا باللهو والبطالات فقد جعلنا الدنيا دار قرار وإنما هي دار العمل والتزود واغتنام الخيرات يا عجبا تستوفى جميع مراد مراداتك من مولاك ولا تستوفى حقه عليك وأنت متبع لهواك وتعرض عن مولاك وقت وقت الرخاء وتعرض عن مولاك وقت الرخاء والسراء وتلجأ إليه حين تصيبك الضراء أكرمك وقد وأكرمك وقدمك على سائر المخلوقات فقدمه في قلبك وقدم حقه على كل المرادات من أقبل على ربه تلقاه ومن ترك لأجله وخاف هواه وخالف هواه أوده, خير خيرا مما تركه ورضي عنه مولاه ومن تقدم رضا المخلوقين على رضاه فقد خسر دينه ودنياه ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا وذلك بما قدمت يداه ومن توكل عليه صادق من قلبه يسر له أمره وكفاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحفظه من الشرور وحماه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله فإياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها العبد المقبل على الخير إنك لن تناله إلا ببذل المجهود والاستعانة والاعتماد على المعبود ويا أيها المجاهد نفسه على الذنوب والمعاصي إنه لا يتيسر لك تركها إلا بقوة الاعتصام بعلام الغيوب فإنه من توكل عليه فإنه فإنه من توكل عليه كفاه ومن استعان به واعتصم أصلح له دينه ودنياه ولا ولا فلاح ولا ولا سعادة ولا سعادة إلا بعبادة الله والاستعانة به فهو المعبود حقا وهو نعم المعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك يقينا صادقا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم

الله أكبر الحمد لله رب العالمين أذهب وأن ورحمة الله